بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين Sigang الله سبحانه وتعالى دمني الحمد لله على كل حال إذا ما دعني الحال أن توسك ومن تنكما وتنان تودعني ما كنت أنا ألا كوفا إني من كما هرتا أنا كوفا لما أنا كنغبون جمعة سنقرانة جمعة يريك اللي 2005 2005 nan laara ma lenki kootanga omati kanten dañana walakin kante mañani hube gado garangen kaba ara ñana hajutanana kaba kenni allah subhanau wa taala nemañoo kamma kengane ti hakatillate nogondi la shak kante ñana hinun tana ñana lenjurun ñana allah subhanau wa taala do maga gemu na ñana kammena banta walla do sallenangemu kenna banta walla hitana amma nanti yonki no kenda banta alhamdulillah allah subhanahu wa taala ala ken kollentiraguño maxa ken sinan jati gabe noxondi kemma ñangi allah subhanahu wa taala dangani suratul an an ya ga bakkan numaxa dingiranu ñugonuye a ñaxanjinga ñana horenga dingiranu ñugonuya a ñaxanjinga ñana xatinga parce que dingiranu anga ñunu sune ŋuye ñaha kene kene kenga sora ke noxondi dingirawunu anga ŋunu yaxanu ŋuye ñaha kene kene. o amuruna allah maxanno kuɓegani ñagalunguyenga yella allah gano ka hokunñemmunga no kuɓegani sunenguyenga yella allah subhanau wa taala gano kisi kundingiranuya saadingarno sorate nogondi i gabi gabi gabi gabe wanonga digamen lagantañana sukamma sorake iwa konni nantangana karna kota su kori kentan kitta وهكذا ورواية بلنا بك أبو المسعود مغا غير صحيح كم تتدق عن جهل nanti kota suro sangana idha waqa'atil waqi'a angana garna ti korintan kita ko agarna uro sun ka kan ti ko man ta ga uro be wina di kenya nan غير صحيح أسهل بهدي وأقول لغد أنت سورك كم كورو غناغا كتاب agana saha tatan nagate nanya mogoy godi nta munda na mogo ke konu kudo hom magar daga isaye ya akhi kam koro ngano kita ona allah nyagan ona sada mundenga wondi salatul istisqa ona kenda gar kumar munden tande hmm. sora ke be hay kene ke ya hon wa sora ke dabar ne mo goy godi ite go ku bangen na wati ni gasambe ita ta ga ku ngatinu hube hmm. iwado ken dabar ni nanti ya gare be lemping na ko ta danga ni awal lemmen kitta iga dabar ni nyamma ko ke be kamma ken na galle hilla ka be nyamma ko ni walakin tanyammogo ɓe konni ɗo maniya homma gardaga isay amma okuda koniya a ñoda kafa oga bakka bidan ɗo hilla kapendi amma ka ña hodangani publicitenga katta bidan ɗo hilla kapen sora keɓe ha kene key aygonunga iwa sahana igana saha iwa iwarono kuhullundo honun nogondi ti togorage ho anga na daga na seren na anga hibe muru na maka kandi dumbe nyana anga kondi hmm. anna buna buna okotin buna nya ke gar no mara hande anna buna nga anna imbello kenga na kubulle ka bombi kenga kala na ke kem palla na timpaira kana karta fulani ya gelli adubri alle ga min kuta su arakan na magin kuta anna so anna daga kata ka kamanga tilaga raga honyen هذه إذا وقعت ألا ما ينقل بسكية أنا لك رقوالي هالا نكما أيضا أنكر إلا كسكما أيضا أنكر بدع كما ona ku konni do mariya kuro sorolla bakka do idi mo gombe sora kay gonu ma nyana ali hale go gadi nanti illen ga ben kitta nanti illen taharen kawano gonni ilin tahare biran ga ben togo kamben na talla na kiti balon dambinu ma sare ta illen ga kega he waba wa da oda soro jugonu ngari igonu karata ga tempilla kape kamma ke ida waqa'at alwaqi' wa k'a dabar min nyamma gode nyamma o kebe oto agunga den konda munda na fali ina kiri na ina nan daga ngakan sirkita an qadtinna kinye ujunu nagatiya anna kama nagati kina kama an qadtinna kinye tan nagata ujine ya anna ujunu nagati kina kama an qadtinna kinye milonu nagatiya anna tan nagata ujine kina kama miliarnu nagati anna milonu nagati kine an kendo nagato kinne nyana menan to biren nogani ana sage dan puja tangana ten ngaran kali susu ko man ten bonna ahi akem ma kinanga diga mara na gonon wa hakaza sora ke wanya na yurdunun qagaya nan tu ko ta fanna yur hakaya ko ta fanna nya ke hakaya ya akhi ke suka man tambe haga konan dangane ma anzala allah biha min sultan allah subhanahu wa ta'ala madalil suyan kandikuya nan na kunya kitabani abangante ngomaka كبيت عمر دلائل الخيرات هو كتابة غنى رجل من السورة الواقعة غير الصحيح تدكم من تنتهى واضح هو هذا سورة موقع إيه، دلائل الخيرات كنغندي أغجم قلت سورة الواقع ننتنى يكون أن يكون نحن نقول لكم بأنه غير صحيح كنت طيب قوما عن انتهت ولكن حديث إخوانهما فاري صلى الله عليه وسلم أتي الشيبة نهود والواقعة والمرسلات وإذا شمس كبرت ننتي عليه صلى الله عليه وسلم أتي سورة هود ado suratul waqi'a ado suratul mursalat ado idha shamsu kunzirat nanti kunyandi ike inten quran warni ku soranu asenene qiyaman kota kibaren kamma hadamaren me inten kure manina nyana kannen do lasamme nyani ay gonu ngasim mana koy hotanani asala angara ku gurupu ga agana intin kulle ngaro ku gurbu kai men da nyimme kay dina ganni alan ko na kammo agano ta kanden to anyin ko kai na agana ju kulle nyen maka ayati walakin kam ta ti hitana ya kam ta ti hoya nan dan nan da kan cin kan ci ti kan ta bunga kam ta ti hoya nan dan nan da kan cin kan ko ti kan ta bunga to wanda ce Allah subhanahu wa ta'ala ra ku tenga hmm. la sammen do jote na jona terenyin tan qur'an amma ngara igonu koni ngana gote kamma ko ali kabalu gobogo bada idarni sikanyi menda nasongotoi mako jonkontano anda sino ini sigi baka nyaka po sini sabun kaka nyana sinkentainte aka heti idan ti faren kaka sallallahu alaihi wasallam akan pamme mama o jonko kibare do hotane min ni kanna nga qiyama ko ta kibare nan ta ti ku ku ya di ken tan qur'an ki hadisa be hakene kai هبل المحدثون أن رحمهم الله إما سوغن تنغالي يا لا أصحنتني ولا أصحنته أيضا لا فإن أنت ضعيف ولكن محدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني كنت حسن ننتهي حديث السيرين على كل حال هيك بأنه هو قد من الصورة الواقعي ورا كانت أسكهم أن تنقلني anga yagonu ngalli suratu raqa hay magawrondo ke walla yasina hay magawrondo ke kuna gelle qur'ana nu nyugonu ay kuna gelle allah digan kannenye walakin yara allah subhanahu wa ta'ala da konan kendangani nan tan nan kan pati kubani aywa anga hogobe ngalli kudur sintangi maga walakin qur'ana tana yiki tendura guntanya na ken nogon dokan ngalli ke ngakir ngalla kata kata suya. ona du dogo tonya ona qur'anan qara umma kampati sura baniya asuko man tono du dogo ona qara wa hakada ona laga doga sakato oka manga ono ha junun koyi sunnan kamma tawhidin kamma bid'a ando hilla ka pen ko ya kempe tempalle allah subhanahu wa ta'ala ti bismillah oku owo ogarannenga owa jongana demay murana ganoyati allah subhanau wa taala togonga Ta togo koya no dema o omintu sukahumantenga kare kare ohayke sorabe tafsirin jongana arrahman akenga allah subhanau wa taala ayani nema yirwanten dunkenga owamuruna kenga allah subhanau wa taala maga adanten nema yurwante ano o warjaxa ken noxon oɗo dembanu oɗo kaagu mum ɗo remum ɗo koltongu aɗogataxuni dingira ɓeya aɗu dingiranu xammingoya gel islamin dingiranuga ani nema ke kiña ken cuusukommantenga arrahim a ken ñani nema kiñandananga katte yemmenga yemme ɓe a ganaxanu ni neman kiñen owa muruna ken allamaxa anine mankiño o kuya aɗo o sarano aɗo yakkundoremu aɗo haramogonu aɗo kapalle mancusu kahumante kem palle allah subhanau wa taala te ida waqaat lwaqia ida keɓe ha kene ke mufassirinano rahimahum allah ida me soga awre walla shartiya yatimani kubanunati ida ken sharti nye wahakaza iwa shairu ñana dudangani nanti shairunte ida ishtabakat jumuan fi hududi tabayyana mimma tabayyana man baka mimman tabaka galli yaxanjinunga kungana gurujina ñaxambimedi kankan maran kamma awa pangenolonga yemme be ga wu hage ga nguyenga ado kebe wule ganta agara duundi ogana tordu ona duundi kanne be ga bakanta bangene kendi o halla kointankenga ngungu nkea ngungu sere suntayaga tunu kenga parce que o halla kointeñani aranyaranti hay soyne an kando wuyengame ngungu ngungu an kadawame walakin amma ogano jonkoy soronga yaganjibe ga bakoya yaganji be ga buguti tongu ngano kebe ga buguti gare ngai tabani idha ishtadakat dumu'un fi khududi tabayyana man baka mimman tabaka idan allah subhanahu wa ta'ala ti idha waqa'at alwaqi' awalan waqa'a arabun kannan da arasulun kannanga alwaqi' wanda daga luganya de وقع نكنا السقطة العظيمة الشديدة كن كن كبه قورنغني أغوتنغني هن كن يواتن كن يدنغني وقع هن كانوا كن قتيا كن قوري واتن كاد وقع koyegatini waqa ta'ir yelingenga ananya hay kampini agu santagaganu baki kampete katororanga وزن وقع الطائر وهكذا وقع وزن وقع هذا الأمر معناه حصل في غندان يتاطر وقال اللغاندي وزن وقع مثلا أغتني وقعت بدر بدر لجنة ولا آه، وقعت القادسية قادسية قاغل هذا كنت أنا إذا أراد قلنا وقع asunun ni nga honnan kanu ya. honnanya angatini waka li kaza ay hasala di kaza kifo fulana ñangin ke dangani maana ke an kani dangani ila min luga arabu kanna luga ndi amanan pay kene kay honnan kanu honnan ya masalan al haditha higo garanya asda nya higo nyana awatini waqa'a kaza kifo fulana haydanya sasa من حيث اللغة وقع هاي كنكات ولكن تفسير كيره الواقعة واقعا كاننا من أسماء يوم القيامة أنا قال القيامة قوتا تقول نيبوناي ona kona hadangani koy boade atogonnangamo kenga koyni nanti on kanayya masalan imben togongana gaba allah na imben kirke ana kirke ana kirke anga ma kanu ke to anna kanu ke to anga la ka masala ni gana ta al hutama jahannama to gonya no hutama kebe anga na wa wa no ga da ga ko ko ko ko ko no ke da ko nan nan kan da e nge kan da ora di jan ka bi ko ko no anna ta ga lo halle ato gonya ne ga ga di saqar ho ho kebe gana ho ta da no gondi aga su kajana na suni yelendi annaka nu jankan din katta din be ta nogondi ayin kaga ka jana ko tiyenga ho ka jana mogombe annaka nogani idan irenga allah subhanahu wa ta'ala anan ben to onunga bondi ni gabondi kudo ora ga kanna oga golli sira dabarni nalla to baka golli bure ngoga tisni benga mogombe kube ganya arjanna gaga ya ada kun ka ada janna ga to onunga bondi kudo ora ga kanini katta mogombe masalan na ngar no kuinugo darul muqama tarenka dingira ka be an ngara di an dan ta abakai ko an ngal ka di jannatu adn tarenka do sabatenka ko an ngal ka di daru salam kitenka ka ka dan ngara dan ga bisini tora man po suwa idan na war kan na ka to ko ndini kudo oga kanne ka ta mo gombe ora ga golle nyana mo gombe masalan fare muhammad alayhi salatu wassalam ate ko ke da wen tu su ko man je mana nyana masalan haranga na to nyu ba hay muhammad mahmud ahmad aqib mahi kutu ko ba nan na tan ku ba na ure hay anga nyiri wodo ho nta bana ma ko to ken tu ko ni na ti fare muhammad alaihi ko idan qiyaman ko tagaga allah subhanahu wa ta'ala ada kirti to gabeya ada girin nanti al haqa ada girin garin nanti mane al tamma ada girin garin nanti mane al azifa ada girin garin nanti mane al qiyama kendi men tara yerena girin nanti al waqa ko sura tananga ngali fa yawma idhin waqa'atil waqa' yere kada garin nan ta alwaqa'a kudo Allah ga kanna nam mo on to ndu ko ta ka ne mo on <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala ti idha waqa'atil waqi'a galli nyanga nan na tanga nanya wa do hada arabu kanna luganga no til kam mo galli kanna nan na tanga nanya walakin mana ni kanna yalli nyangana nga kengana nya kanna ni nyangana kaya kaya man kota mufassiruna ni rahimahum allah kunti la an nafkhatu thaniya itikenni budun futan di hillandinya kunti idha waqa'at alwaqi'a yalli budun futan di hillandinga kengana nya نعم إذا أنت تقام بها كانت له وجه ولكن أراده عندي قلت إذا أنت بل أصحي خصا kene. الأول هو هنا إذا وقعت الواقعة قال لي نيانا لا كنغنانيا قال لي قياما قوتا كنغنانيا قال لندان ساسا جابوا الشرط شرط كجابنا من نغا وغسونا نمبرونتي قال لي نيانا لا كنغنانيا soronga wullini igana wulli wanyana nonu sikkiya sabiquna numanonga ashabu lyamini anonga ashabu shimali gawanonga ñangananga kengaranya saronga kungagenne ñanganonga kungaranya ketero kaso tungangi kapamendi ter jahannaba nogondi ñangananga delli kengaranya kammuke abakkanonga nyangana nga berlite ngaranya munya tawa cenceni na mbugu kanya mogodi nyangana nga tengaranya ara kumpara bara mu hono akata horo ka akata jahannaba baya ila ghairi ma hunal katta hoho ndam binnesu na qiyamang kota gelli nyangana nga tengaranya kedo kedo ke fulana mani manini jawabu sharti ke kuta amako ni mariya kudo anmirunna daga nukuntu suka umantenga walillahi almasalul a'la awa ko tata serebe gando senaga kenga nan kirta longa nan tangan kandiwa anti abonga anganonga ati pasun dar ngarmi ngarmi kebe nyanga anna ngalla anga tata longu dunallo jore ndan tan tabot ha do dote be galla kan allo lo jore ndan digamen tadi burangen ta ken ma <laughs> to kanyi mewa sa wando sena ando hona ga awardu hewa nyanga nganta tu sa. idan allah subhanahu wa ta'ala ati gallinya ngana na agananya kudo omirun na daga no kuntu su ko mante mufassiruna ni ga no rahimahumullah kunti ay jawabu shart ni kannana fa ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mash'ama ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أقول لك أنت جواب شرط النكاح أرجو كرا كنا تلا جواب الشرط تنونا الراجل عندي الأول وجيتان تنكنك هو أنا قال لي na أنا تلنا manino mani ñana hiisu ga ñana kiyama kota qur'ana ga do gibare tay kenga ñana hiisu ga ñana kiyama kota fare ga do gibare tay kenga ñana a gelli kum bihi suganya kiba oga gibare te qur'ana ndo hadis alundi aganya na qur'ana nde nke gibare te nanti nke suguna ngawulli ne qiyamam kota ntuga na tingollunye hadis andin kibare te nanti ngawulli ne qiyamam kota ntuga na tingollunye nan kawa kanna da ban ma hobure kanna qur'anye wa hakada allah subhanahu wa ta'ala ana nanti alwaqa'a do mane gagai nan sabunya balan gabe nyara kiyaman kota no wandi kenya ragati ta wa hakada nan sabunya litahaqquq wuqu'iha wa wujudiha akan nan qara ada kitanda adan kana wanca babu dangani kenya ragati idza waqa'at alwaqa wa hada gelli nan na kenda nanya on daga shagali kama ليس لوقعتها كاذبة سمكنت ليس أمنيا لوقعتها لا مكبه كلك أنا رحمهم الله بما صغير غري هل أنكم لا مكبه كلك للتعليل معنى لا مكمعنى السبب نيه hillandi gumunti lamu kebe hekenekei لام التوقيت حرتي حركة اللام نعي قال لك أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس وضع هذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إتلام لام التوقيت أنا لكن يرى قال اللغة كتبته لكذا لا تاك هاتف لا نادى أن قصر بي معنى عند كذا إذا كان دي من قبل قبل قبل قرآن النغني إذا هل أنا بقول أنت للتعليل هل أنا بقول أنت كم نغو للتوقيت معنى لا والتوقيت ليس أمنيا لوقعتها قياما قوتا من دمني كاذبة مقصود في الغد كاذبة هل أنا بقول ismu fa'il kanni nahwu karanga i'rabunga ikunti ismu fa'il nka bi ma'ana masdar ti ismu fa'il nya han qata nan ni kanna ma masdar nya ken ko anga arabun kanna lugandi fa'il ngarni maf'ul ngarni nka ma nan ni kanna ma مثلا الله سبحانه وتعالى التي لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع فيها لغوا يتدقى من معنى فيكنك إذا كنت ليس لوقعتها أمن قياما قوتا ينندغني كاذبة أي كذب غارية غارية قياما قوتا ينندغ awanyana tonguñani an mogontironni kenga anna yagu an kan tagawlalingintaxuru yagu ɓe halle idan kunti kadibatun ismu fa'il بمعنى مصدر كاذبة أي كذب أما القيامة قوتان يغنى دعني قارية هلان دقمو كنت نعت أي صفة لموصوف محذوف كنت ليس لوقعتها نفس كاذبة أما القيامة قوتان يغنى دعني يوم كرانتيا كبه غاغارا دني أغرانيا kiyaman kota garanya au gana duni biranga ko na na agatina ay garanya ni kiyaman kota antarni anyi mewa biranga kan biranga yonkin ta adanga ni yonki kebe da garande kun yugo nunti laysa alwaqa'atiha kadhiba hal ite amanya kiyaman kota dangani alhala ya alhala kebe gali garenga mana tere sugan kibar ni ande kiyaman kota wanyana sadiqun akaman ni tonguntenye akaman peti garanteya ay gonun karati laysa liwaqa'atiha kadhibatun amanya qiyaman na ngendagani sagandanaya konana ko qiyaman kuwata bayane tantanya ona ri yabo aha obugari mengallentakano nka allah wa ko wa ko kallen bayanewa mubassiruna nyugoti laysa waqa'atiha kaziba ay jiddun la hazim amanya qiyaman ko tanya nganda ngani tangaya sobenya ala kudal tafsir nu maro hube ga dikaya الراجح عندي الأول اسم فاعل بمعنى مصدر ليس لوقعتها أمن قياما قوتا ينند أقل نندغني كاذبة كذب جارية قياما قوتا ينند جارية تكنغني أولا حق تمنيني ko alla gara ko mo gombe faran gara ko mo gombe sallallahu alaihi wasallam an ka ran ta kai tanya mo nka an duro ko tanya karla ta bane he annan kan alla ya an duro ko tanya sahalun no an duro ko tanya an dan bayan no goni alla wasim pai kana kari silami no kahirin ta alla ra ko tanyo da pai kanya nyara kada ngani lenki ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah da kan wasu ne islamin da kahirin ci ko mancan da hananun dola garutan na on kanu amma ya fara sallallahu alaihi wasallam ati ittaqillaha haythu ma kunta kanu alla nu kusanga ne no anga jama diwa anda nya kan bana diwa anna bidigin no gonya diwa anna abion no gonya diwa anna mukahu nya diwa a wiyaren sin kam ma ta mun ga dangare haga su kofu man can do kan tawa bu dangane gella ga nan ne qiyamam ko tan nya nya Allah ga tan nya ko no dangane nan tigaren ta di tonya ne anyana kan mera no ono mo on to wali akane ono mo on to min di kan dangane ga men ga ron ko hede ono mo on to min kan dangana kal tin da ron pakke hede ono mo on to min ti bolli sirnya ngene ono mogon conin ta Allah kutai to kenya idza waqa'at alwaqa'a laysa liwaqa'atiha kadhiba billahi tallahi wallahi an gana ko ayanu hilli taratina tadabburu ni rogondi awan makka wuro ken koya ku hilli bani jelli nyanga na ngatel ngana nya mana gelli kiyaman kota garanya alla ati laysa alwaqa'atiha kadhiba garan ta qiyama ko ta nyangen dangan anyana alla ta wanyana ay meta ga ko ni nan di gare ga he an ken ni ko alla ga gar nan da alla ga garan nawa subhanahu wa ta'ala afdaqul qa'ilin diga manan fite mun tan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah subhanallah subhanallah anda garna ken diga men tanonga on taari ken miri no sondo menga anda ken miran sondo menga andu ko tanyi ngambu ko dinandi anga da ko ni nanti gelle andanya kedo kedo kedo tanya la miran kan panga lanta gana ko nan nanti kebe da ko landa sagai de na ta bunya mani hanya ngai ga re tikenna an kan kan ko Allah ga ke su ko nan danga ta hakka hmm. kita kan nan ma andar janni kanna na anna kanna ka pe tene ko an ko nan tu ko nan tu anni koy laysa liwaqa'atiha kadhiba خافضة رافعة كم بل الله سبحانه وتعالى أتي خافضة رافعة لا قرآن ma qur'ana kenga e kan kitabe tan tay num pilli ni ka huma me hmm. kota magayan kanda nana kenga soroy golu dangan hmm. rafi'atun nana kenga golu dangan awa honu kana awa honu urugin nu rahimahumullah ila me ada konu mara yang kana na konu rugen harangu munti khafidatun aqwaman sorogo nono nga qiyaman kota awa mara hayang kana nakundene minna jahannam nogon inna almunafiqina fi darki asfal min annar rafi'atun aqwama ni kiyaman kota nga sorogo no dangani ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوسر يقول ما غير كان كيما قوتا أوسر يقول غاغا وكم مرجي مفسرون نمت الله رحمهم الله خافضة aqwaman kanu murtafi'ina fi dunya qiyaman kota magayan kandana na tanga soro gonu da kunguru bitanya ni duna no gal ka qiyaman kota ay magayan soro ga du ni ka qiyaman kota na kunguru bi kamunga soron kono aduna di iwurugintanyani ina kammunyai nukuntu ina kaniya kiyaman kota wa kun magayan kana soron kono anonga kun kan magayan kantanyani naga anyimme dotengiya yonki sahe menti dangani kundunga iwowoni la sammenyai sere menti itu deban nogondi kiyaman kota wa kun ngurgini mufasiruna mitin kandinti khasatun maxoyen kandanani qiyaman kote gomrukin ton dangen nawtu gelle kasonde sanendo huɓe taray kentu kohmante kumpe werugin toñe duna da yankandini sanundo kasina kammu cari wa ida alkawakibu intasarat wa ida annijumu inkadarat walakin rafiatun urugindanani qiyaman kotaya hoonu dangani kuɓenugañu ho maxayankantonga kunni kannanga giden maxayankante ñae duna de kiyaman kota na wurbi kan muma wadah wa sayyirat aljibal fa kanat sarab idan mufassiruna ni godo daga dote arajul indi khatibatun kiyaman kota mayan kanda anana ni soro dangani jahannama halake nogon rafi'atun urugin dana ni kiyaman kota sorogonu dangani arjanna nogondi ya rabdar nin kadaga kawkunga walakin arabun kannin lugandi hakika nga kiyaman kota heti urgindane wahakada majazu yetite kanga gonu ngallinati majazu ñanila arabun kannin lugandi iwa to dambintoyini kata wakatinga walla dingiranga anga ñini hakati basala na arabu arabun kannin lugandi owatini laylu naimun urwani kei kenkananyani mana keni tere urwani kei kartakan keke wuro nogondeya owatini naharun saimun kiyani ke sumananyani mana kiyani ke karta asumu keke nogondeya asum farolanta kannanga na dalilenyeti qur'ananga nke kamandara kama subhanahu wa taala ati bal makru al-layl wan nahar uronda ke hera burero dabar wa kunna ngani wa ay ara kunga hera burero dabar burero dabar urondo ke idan kana ara bun kanne loganya agana ke qiyamam ko ta marayan kanna na na soro gonu da urugin na na na soro gonda ngani al-khafid wal-rafi' fi ni koya urugindanan ni koya allah nka magayan kande kede uruginde te bangene kan dingiraya kan kotaya kiyaman kotani ke ani allah subhanau wa taala gara dammin toyi katta kiyaman kotaya ngedanke sasa ona kanna munda kiyaman kota kono deranga magayan kay munda o urugini timanino o golli suru maka ayeti o urugini timaniya o golli suru oho dudogotona sado kallengarnoya ono dudogotoya sado kallengarnoya ono dudogotoen kempancusukahumanteya jatigi allahu yarhamuhu allahu yarhamuhu allahu yarhamuhu serengin ceda jamate nogondi awa tuntengañi hakatimɓe kootoe gondeganonga e nda kaccandi honne asi cheikh ntinama atinke ga hoho nyana nda suya atoka alla kallenye nke ga hoho nyana mu ke no gondi nda suka ho mante nyana atoka alla kallenye amuru alla maga amma gella ga tingolli burunga ana nyampim maga ninka har janna dun ko ama ko hilinya kempalle rahimahullah ama ko hilinya kempalle tay mo ngoma ga sasa de alla wa dun challenga alla wa sumen da barni allah ga sada ginden da barni allah ga ko nda minne ka huma tan da ban ta sa yonkin ta hanganda ta mun goma ga amma yonkin ngana kinya qorun gurbanga anna na tan no ga be da bari ken dam pire idan an gol nunya nan muru bi kiyama ko ta an gol nunya nan ma yan kan dokan ta bur o su ko man to oro duro ko to na gollu dabari hube gowru gini diga me be go hakran de kenne hakra Allah burenye nanti lemine nyanin kaya kallen talle mina go an sahuya antanna le antalle mina go do sahuya haga tunu karle mu nga ta dar tun no golli sahaba ni ni golungi i wun ko ni dangani nanti na ni karta unna ka hakka unna ka hakka iwaten te da ye sere magan ne kan duya nanti munna ka kan kallen ta tenga maka kawan bira nan tigon kin ta hanya dinga kallen ta tenga kallen ta kenya anyi mar nan mo bilin no ganda ya ko ni son girndi na wo girndi allu lan na sanki dorunga idan buren na hmm. ko tin ta hanka bambe ti tenga wa o suno du do goto na golle tren da bare aba hanga ronda ka إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا allah subhanahu wa ta'ala te idha rujjat al ardu wala mufassiruna ni warungari ti galle munyanga na sarne kana galle khata unye waba khata unye ni kenga awalan kalmatu التحريك والإضطراب هن من غنيوغي adan charle rabbin ni challugan walakin anta tini idha rujjat al ardu gallumu nyangana tarle la ken khatawnye irabun karanga anga tini idha rujjat فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح إذا رجت والتاء للتأنيث وكسرت لالتقاء ساكنين الأرض نائب فاعل رجى مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبها الفتحة ظاهرة نعم كرأي رابون فايتنكاي إذا رجت الأرض قال لي إذا نوم ينترلن قال لي الله سبحانه وتعالى أغنى من ينترلن nka oda konande oti mabniyun lilmajhul walla kenga da tabiru tana mabniyun ala ma lam yusamma failo lahankum ñugonda konanti qur'ana don kawa konnu kunda ku arabun mabini kutonati mabniyun lilmajhul ka qur'an ogana ke irabunu nahonga otina mabini ala alama lam yusamma failo idan kene gara munyan callan dere aka ban to ma koy walakin ko na sarlan dana Allah subhanahu wa ta'ala kan ke ngana ti gelu munyan ngana sarle anyaman du de amma qur'ana tafsir kan ngada nan nyimme galle nyakon qur'ana yeto nan tille taranya nan patam mu me dinga utuna garala man na raga terenye idha rujjatil ardu jalli igana munyen carlandi ko gana sarallandi allah subhanahu wa ta'ala gana munyen carlandi rajja sarle sarle tebe kot kot kot kot ngani rajja kebe akal kana nya nakana sarle sarle kebe kot kot ngani mufassiruna nunti tarujju kama yarujju as-sabiyyu fil mahdi munyanga sarle ne kotenga koy demene nga sarle ne aga duyon kono bambaro no gondi mo gombe ay gonu jami salen ni kan nga yo ke yoke mutu y'o ke ta tar yana tan di jin ka ke to na gondi ji ke garanti wa ha pan ke ni ma kiten no gonda wa sarle ne ana ji be ga ken no gondi ken ka garo tel no gondo ko ngame yoke ma garanti jin ma garanti إذا زلزلت الأرض زلزالها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة sa'ati شيء عظيم إذا جلي إذا لم ينتر لن بقيامة قوتا صار لا صار لا كذا قط قط قط قط كن تر لن لم ينكت منين يانا أو كوبا غلو هروما أو بريون كوبي واضح هذا ngana to ku be ganu muru muhamma tin yon kin min dona ta Allah garu mi kanna min kara diga men ta ken sara duan men ta suro no sara kan ta suro kota kota kundu ube ñananga agana sarle sarle xotenga ho ndambinne ga noxonda wa kencu bakkanonga ho ndambinne ga kamma kencu komantenga xotene bakkanonga ho ndambinne ga na kencu komantenga gillinonga nawtu gelli ittunga nawara gelli singanunga nallawara gumbanu ɓenu ga noxondi kencu komantenga gurinna ndameje aharni bane koni kun noxondi إذا رجت الأرض جل إذا لم ينتر لدي الله سبحانه وتعالى قال لم ينتر لدي رجا سرلا يا سرلا كبير وتنغني أها أهرنا كم منيك دنا سرلا هي غنيا هرني كم يغوكني وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا أغا إعرابنا أروت إذا رجت waaw kebe hayno ato fuñanta nañeme busta nafsu tee feno maadi mabnuyun lilmajmuul waado hada mabnuyun ala lfatir aljibalu naygo fail basta mafulu mutlak manso nafsu te irabu naye وبست الجبال تفسير أنا إذا أجدون قاعد جريني إنتي إذا يقوم أيوه ko tende to ko tin temmo wado hada al basisa basisa ni kan na arabu kan nende al tariqu al maltus tengete tengete ke be ko tin tengal walla kan he al daqiqu al maltus illi jura illi jura ke be igada tella kamma na bitai arabu nga ñana yerelli durangu tukundi ina ke ñarne imma ina ke tere walla asamin akungatin keɓeɗa naate okugatini sirime ina kelle iganare inaɗo kenya ñagamini siri siri siri iwa igana ina ñima hara soro imme gati iwatini kenya dangani addaqiqu almaltus wahakada arabun kammin lugangatini kenya dangani albasisa wabo haga idan wa وبست الجبال igara gidun kaga igara kun kaga juri ni nyago mani mogo ko jura ko tinta mogo walla tenga to ko tinta mogo basta jurnde ya jurnde ke be gotengan tafsir hillandi wa bustatil jibalu basta igara gidun kaga kara karande ya ke be gotengan ay kusra tafsir kana وبثت الجبال بثا أي فتتت تفتيتا ولا فتا إذا جرم قارا جري جرندي جرندي بغرغاني نفس الشيء كله هو أنا كرباني تفسير سنة وبثت الجبال بثا إذا جرم قارا فوتوني جرندي بثندي جرندي واضح هذا يوتني بث الغنم تمثل ما أننا أبو تكون دون أجل سلغنا يوتني بث الغنم idan gara gidun kaga kutu ni terndi baki batendi terndeya tafsir tana wa hussatil jibalu basta igara gidun kaga bogotini girndi baki batendi bogotindeya idan ke tafsir sukomante arrajihu indi wa hussatil jibalu igara gidun kaga juri ni juri basta jurindeya kebe kotengani igana koy mani igana koy jura gotin tan mogo walla sengete gotin tan mogo Allah subhanahu wa ta'ala ti yawma tarjifu al-ardu wa kanat al-jibalu mahila ko ta kebe munyanga kenga sarle na ado gilu tun kan ti gilu nga kunganya ni kannanga sen kulli jurangana gawome kamma nega tintinga ñamewa igane sen kulli tintinganga mahila mahilanni kannanga aga juru julli aga sankini ti wuyeranga soni kan kannentini kennangani mani a aga juru julli wurera keya anda sankido kammunga tempede ke sankini do wurera ke ka que aganañe juranga mogotirita anga ngalla a juru julli do wurera ka aga bakka duɓe wonne wonne wonne wonne wonne aga jirun kaga gidanga ñamaniya ten kollin pintinganga aga juru julli tuduya wato hada وهكذا الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله سبحانه وتعالى يوانتر دني nanti kiyaman kota banga ta warni jidun kanyana kammo mufassiruna nun coore ngadi katta digamuna watu konda atirni walakin o killenta ken kamma an ken nantin kamanga yansifuha nkamanga awa bogotini annasunni kannanga alqali'a nahon bogoti walakin mufassiruna mpan kanna konni kannanga yere kenni wayindenye nkamanga awa wayi wabo hada walakin naswa sunni kannanga bogotinde nkamanga wa yi wa bogotinina wayi wayindeya fayazaruha awa girata dingirate muñeke awa kentoko kaa abiran kulle sassafa ameleke la tara fiha iwaja anta ñange mana anta gumbanga limuñen nogondi wala amta anta singakakanga limuñen nogondi anta gumbangalli anta singangali kenni kamen tanonga muñeke sukawomante ñornoa holla wa nyorno a melekete safsafa sukamanten meleken kane gadi gumbantadi la tara fiha iwaja wala amta gumbantadi singantadi idan yere allah subhanau wa taala te wabustat aljibalu igara gidun kaga juri batta jurindeya jurinde keɓe kotengani wa humilat alardu waljibal fadukata dakkatan wahida jara ginun kara juri jurde ya jurde ke be ko tenga gelli ginu kube no ha kana ka anda ka tan tan anga bito man be nyana anga ordo hoynu usaru lone kunga juri ko ta be ya ala kenni ko ta ne wa on daga aba ma فكانت هباء منبثا فكانت جدنا كنغنيا هباء جدنا mine sirimbote ke koɓenmeya haga wunni kannanga kowa hakati ɓedi sasa kiyenganadi gellagananñi parantero holombote wanke maga dogan kan nambangenga kiyenganara adantagunte sasa ñagenta homisomiso ñugoy ga ni wa ira a iragan nankitten paki dannari nga one million dala nga ngaga nga hobananga tenga one million dala anni kahumame nan kitten pakandalni wan mino ndala anga nyini saka tabal ke kamaye antim ke magade ka soronga jike ga kinnana ona qur'an andi meda ngana antim ke kam magade anna ma jike nya kamen nyi menda magadir wan mino ndala antim ke magame anga kita ha daga annan kitten ka wa mana an kitella ntara gana an ana daga anda katanga anda me gonye katanga haga um kai kene kenye arabun kannin nogon gina tiran to ko be hay tele ke ya yaran tan danga garun nan no kun tuliri maka ayati moku ku kara anga da non kiri yerere maka ayati an tan nan de yaran tan di makunda ayati nka kiyaman ko ta gina nga wajur ni nan nyamani ya nan nyakoli oli hodon bote na kiyanga nara di qobe ke be ganon nga nyara ko temmo ko wabah ay gonu kagada ko nanti haba kene kannanga nanti singana wurnu kobe kebe ga gilli ay gonu nti haba ni kannanga imbe ngana kumi tata ga herenya kubenu sedene afahi hosa anten ni kannanga haba ni kannanga al ghubar kem pateno kobe nye kobe kebe anga ngalli fi shu'a'i samti kiyon qur'an no gondi holon boten no gondi katanat gidanga tanganya habaa finetirimboten gida nga nya holomboten koɓenga wane a kungambe angotiniman holomboten ñamaatin finetiringa palanterin koni yo o soame hamina dikitao ine biro palantero holombote o soame hamina fin wondagayta makayeti iran gidun kanñana koy kem nogonga gida nga nya habaa kori palanter ke wolombote to koɓe mogo anga koɓe keɓe ngalli kiyen kurendi ken taxa xoto mumbasa a sanki sankintegani ya rabbi kote gonga kaya karnanga kiñeren kanu sir o soasi ken koɓe ɓe xa kene ka a tongumante ñanamewa a o domi ɓenin konina la warani kuɓenu sengide ga kanuntagana beni ngarni ten kulle ngage arni kocce ngage oda kenne katin koɓe ɓe hayterete billah aleykum aga ɗomo beni ngalla garnagaga tan tagandanaga jeere ko kuma ka ta tagagata a moto hoore keɓe hay ten kulle ngana aga ɗoma ngalliwa ay kameo ke ke koɓe ɓe hayterete atinten ta ma santinten ñantamewa kamanin ciga allahu subhanau wa taala wa taala ga sagetini mum basa an sankitankinte na koyoya nanti jike kote ñene a kota jiden ngani ke adanke kotoyda adanke simpebe ha kene key ken gaña kor holomboten koɓen mogo ama kempe nanti holomboten koɓen mogo mbani de nanti koɓe keɓe a sankinte ganin kama o oga ngalla mogon ɓe a sankinte ñaga agana sankinan dangi kede ken ñara kam mogo an ken tuwagunga hin kama mm-hmm. an lembe banana faga ñana ñammogo ɓee kaga tangana o kombe gari sa tanga ngalli tanya honga anga ngalli ga ko man ton ta dome anta ngalli gara huru ziki anta ngalli kilo bale anta ngalli toro bale anna ngalli aga dangi dangi na kunda anga ta uranga haini anga da haga anga ta ho onda binne nya anga na firetin kata ga jenga anta karu anta ngalla ga kata ayati ko kombe ga pro pro propaganda no tano manga da ke kengalani nka nka manga saga dini nan dikken tankin ke gade na ko yaro duna gallen ka kan tabana awa tankin nan miso dina jakayya kumbata ay mutafarriqa manshura kakana tigidanganya habaa holomboten kobenga mumbasta atank tankinte ondera وكنتم أزواجا ثلاثة وكنتم hadamaranmo aga kunga aga wanyana kenyani aganya aga wanyana azwaja nonuya ay asnafa aga wanyana ya salasa nonu kuɓenugadi aka kun kota aga kumpadamaramu be ke aka nyana nonu sikkeya lawaya be alaha nagatandintadange kugananya hagatimbe nyangana nga kengana nya kiyama kota garanya tungkanti garenta anya ngenda ngana awanyana gelli munyalla igana sarlandi sarle ya igara giron mkara juru jurni koteya gidan nga nya ko holon boten ko don mo hotebe sankinta gani ako ta aku nganyana mani manime ya aga nyana nonu sikiya naga tandin tadi anta baka nonu kusikino gondi ya rab jenta kunno nu sikki ta ha kun dabu on ala tan kana ko no dagan ashabu al-maymanati ma ashabu al Allah subhanahu wa ta'ala a haiga jomi ni kon na mo dagana ati fa ashabu al-maymana tayadum kono murfu hanan baita na kenya lol halan ni kan na tayadum kono ma ashabu al allah subhanahu wa ta'ala ti kannan karani tedun konu ari ni dibari kay dintenga ya ari halandi kannan karaya ma akhbaruhum wa haluhum ya ari halandi kannan ay dibarandi kannan iji kununi kannan kan tubare gani danga nonga. li ta'ajjub wa li ta'dhim katir min dabe hakal ka allah subhanahu wa ta'ala da ya yamaniya kuno ona ga kai kalbini wa hakala nahi ta qoro do odangani tononti manin cika allah subhanahu wa taala gara kogiri nanti tedun kono gumunti warni kiyaman kota ikitagunga kinniya ti tawnye hillandi gumunti ayi warni kiyaman kota wira gana nan daga tiya iyar jannan karun no gondi tayen bangenye idi wada gana ti tayen bangenye sikkandu gumunti ayi manan pete kenga manan ngani kebeya fare sallallahu alaihi wasallam amati garaga kebe gani adam ya ida ulari mun tan nyom kinu ngara tendi wa a agaraga kamundi ida garaga jibon ka ga kallu ngara do bendi kembe nga kube ngani adam tendi kunya ha kenan tay dun kono na tan du gumun ti ai almaymana amana ni kan kanna ngara bun ni no hande albarakatu wal khair barke ada khairin gabe idan kube ngani ga barke na igara tanya da mundo la khair na ben da bar dunadi kunya haykele ashabul maimana idan kusur tafsir nu suko ma janne kannanga manin tiga Allah ga regere nan ti ashabul maimana idan ona ti ikitabu makinna ti nga diga men ta ken wira ga ti to ma nan daga diga men ta ga ga no wadi wa hakaza ulalimin don yon kinu ga ga na adamu ga ga tayman ne diga men ta ken no wadi wa hakada te dum kono duna do idi duna nya kanna karai khairi walla nyangen kama ya rabbi arni da ga nyangen yi ya Ko do sarnu no kafalle mundo ya kundo bonto mundo o gara mo gono ado sero so hakke ga kenna ngano kamma aga kamma mun ge da. badan je do anin karamo do da ngkalle panna ga na duinda kenyani tungkanga ti fa ashabul maimana te dum dunkonu ma ashabul maimana kannan kaxane tedun konu alhalandi ixibarenga iimmenunu konu yitugalenni kannan kaxaya وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة نوجد كونو ما أصحاب المشأمة كان نقاغني نوجد كونو تبارن داري حالا دي قولن دي تبارن hana ke na koni na gorondi ado no kay pinde ke hillande be hakene ke tahqiran lahum logonde idangani wa takhwifan ado kanundo ga hadanga nona kaniya mani mi ga ti kudangani no ga dun kono iti warni kitabu ga kinna dino gunya qiyamang ko iti warni waragane ti no gamba ganye ni bene iti warni iyonkinun kagani adam no ga ganyen kamundi iti e dunadi kaxadi imma gollenñi ni kaxayi kenni golli guru ñangen do ni gollin do kibare wa do ada idan arabu mani ni igara ten yamin mani ni igara nanti al yasa walla kengahe wala tinna ese al yamin parce que ini jahila won patinga yelinga ngana giri tayni nan daga kata no gamba ngana ina tikenne khairie ya na yana tikenna ina tikenne khairi yoga terne be de khairi nyan oga hibe de khairi nyan to ko fan ta ada tayen to goran anti al yamin tayammunan ashimal yelinga ngana giri no gani nan do tayamma ngana gani terne nyina to gono ida ida ya ko kibara nyina to gono ida ko ina to ko ina tinore nyina igusantaxana logan kiri nantimani nanti ashimal wago hada wa wahakada iwatini gadi logen dangani alyasar na sabunyamaniya igane korene katta kebe aga nogeni nati اليسار ما انا نعقل بكورنا كاتين كبه كان يجينا يي ولا عيد دينغران يي أنت دينغرا ورجنتي إذا كان يقتين وقال اليسار أرى اذا كان الشمال إذا كان كان لغني اليمين تيمنا واضح هذا وهكذا أعراب قن اللغة أنا ميمنا أنت كم المشأمة أنا يمين أنت كم الشمال يروها نقول فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ولكن تفصيل النغندي أتكمو وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال حتى اللفظ هل تقام قول مغو قرآن ناس جاءتنا رابن قام قمنا مغدي فوتو كتابي imma ka khataw kita no wan wan arabun kanne lungan lugande angana timai mana antina mashama waba angana ti yamin antil kam mo ashimal ngalla anta tin mai mana annati shimal alla anta tin yamin annati mashama awatanya arabun kanne lugande waba hada idan onda ka kata sikandinga والسابقون السابقون والسابقون تامن دانونغا السابقون تامن كي خير أبو تفسرون أنو دا ميسو هنقوم انت والسابقون مبتدعون واضح يتكلم عليها انت مبتدعون والسابقون السابقون توكيد أولئك المقربون خبر كنا إراب كنيم مغاد هلا لكم كنت والسابقون مبتدأ وخبره السابقون إذا كهلا كان وجيبان تكن كما الله سبحانه وتعالى والسابقون ما كنا إذا عمر samandanonga fi dunia bilamali saliha samandanonga dunaditi gollisurunga asabiqun kunyani samandanonga fi lakhira bisawabi ila aljanna kunyani samandanonga lagara ti barajenga kata arjannaya kuɓenugani samandanonga dunadi kata golli siri ñallenga kuñani lahara kata arjanna ogame kane ogame samana katta misidunga mogonɓe ngana ogame samana katta mogonɓe ngana ogame samana katta mogonɓe ogame samana katta mogonɓe ke a hayde ti golli siri kunyani saman lano nga lagara ti baraje nga kata arjanna ya oya ken anke ogana ton daga misira ligo miskina ranta misiri sallo gorgo tunu ta wa sunda anke kabe honno ga ma honda ton daga misira de e eh, go allingin dan katan timma ogana te wa ta to ku ina da de honto ma hanno de ma he eh, kontiner nu nga baka kumbane anke ti kontiner nga baka kumbane ke de mbam panya kamen tanonga kuna kammo ha anten pay hammini continent ñambugo gummani nke gati ñakamen timmaxa ñama gume goni fil galibi ken taxo gabe murum de cinq mille nu dix mille nu anda dangi kendada imanan kumundinea baka hedi agati ñakamen mbanea cinq mille nu dix mille nu kenga ñakamen curono aga dangi kendu sala imanan kungeñe idan samandanonga duna di katta golli sirñangenga wasabiquna samandano marjuna di kata golli sirnyangenga assabiquna kunyani samandano ngalaga ti baraje nga kata arjanna we man no ganta me hirni kita ona me hirni ati kamene ona me hirni al me gire al tempa golli sirnyange digan sirnyange ngani sirnyange walakin billah alaikum o hakka da hayta gunere o swame tu mukanto dere oga mehir ni katta saha ke mo gombe wa mehir ni katta gondi tirnya ne na kundunga wa to ana nyugo jamane nyuga arabu jamanu kuno gonde na tangande nyana ti jamane ke to gongan tano ngai ba itu ana nyugo ko ta goyi ataku na muwa ida tirna timaniya aga wunu atimani ndi wundi fajiri ngana salli nan dugu duguta sagan kille da moto ngana ara nogonda ta kille ti ka su ka suka godono katta ta amuta nyana no kuntu suka umante atin ka salli hayatu ku karaga Allah wa ni nan daga misira ndi teren dalle ne teren dalle ne katta misira anter ne free ma nyana magamene mo ko suka lingan an anga daga nan do teren ta katirme mangal lo misira no gonda atin ka taga daga aratin ara tinye an buta nya na killen no aga ga na kammo ha karlalle an buta sun tubara na tendi misidun daga an buta sun tubara na tendi aha suba no le la kana kammo aga da tagan kita duna kun taga aga da gilde taga ni na kanun kita aga mi aten o kun ta ken ko goro ta mi do kuma ko ga da taga aga mi na ken arno so al halan curon do sabene do halle saman nano nga name sama durin ta go hede dura ga dillen la na to ona me sama soron na timma na wata tale ni gamenye menye faran ne sahaba nun da ta han ke alli hakrendi ida kawu na ngolli ta na me sama kata golli sirnyanga nganda ngari nya sama ndano ngakata arjanna ya wala ko ku kallen ni kannanga anyi maganta to ke kasa be siri na ke kin miskin na sadaka anda kina ya mbuga unre maka yeti ha anyi ma ha junga nda ke be ta sigin na ke kin kasa sadaka na anyi nda ku pa am pa dunya nda ka tenga walla pa ten dra feri nda halle tu bogo bogo na malindi me ya sasa sigin na ke kin ke sadaka na feri nya na buru nan kan lanta ra wandi maka yeti anga ma kin nda na nya na mani ko ke dilita na ya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aganta arjanna kita aganta khair qoren kita maganda napagandanya ko wondi hoke ɓeaxay menuga ken munda sahaba nu ñikenya moxoadi onta hugundinaxay lenki deɓe kona xotoen noxoñe nda ken karana tamanime nta konnen tokonoxa xota ñana deɓen noxonni me ngana ti xotanga deɓenne xamaxa timmantinke ade nga alla tigana kota nyana deben no gondi on pinne meya kota ngadi no kuntu su man ma ta suka mantenga manga tawo manandi soronga nari mo ko kolanda la kota nyana deben no gondi alla mo nyerndi warjaren bangenga aga mo nyerndi sembendi mo gombe surim panka amo nyerndi warjaren kay kundunye anga ne be gante tan anga to halenga andan pinne on pinne meya on maga nyana tangari honta maga urude be nan na kenya so inta hinga da an aman kan hiri hana da an ma karaman pinne alla rawa nyana kumbara an kana kora anna debe ngara anna debe to ko ma nan tan na rin bi bitigi ngara bugu bitigi nan na yake nya son tayina kumbara kira an kalle mutu de nke be ha kala ke lenki ko kan timma alla ho kita kumbara nan bitigi ko ku anna ta gir min kunya no gon maka e nan tan na rin na nyurnu mo moton no gondi ta ta di moton ga ga ni tanye he mama ko re ke nanga ya do uke an kama hiri hana dan gama kara amma amma murgo ni men ni hana diga mari na nan tare me murgo ni men ngama kara hana amma di nan ta ya ja yi ka ta kan din dan banka mu ya dia ha ti ko gonya mara o afa tu gonya mara o mati gonya mara on tari de me afa tu gonya mara o on pinne me campaign nyana di len kilen ko kota nyana di onon pinne me ma ta unan tima miskinu ngana ri mo gon ko nan dangani mogon konne malingo saga ken palle na hanta bada mogon konne ma on pinne me ya gella ndan mutu ko tan mutun ka watu an ga na tare ngare hoka ma ma hoka ta ma hatu inte ken idan astabiquna tamandanonga golli tirnyangenga astabiqun kunyani tamandanonga kacar jannaya mm. أولئك المقربون سؤالك با كيف هاتنك هذا مما يسميه علماء البلاغة الدف والنشر كده قام بهاتنك بلاغة قمنا كاغل لأنت الدف والنشر معنى النشر بعد الدف واضح هذا بنتون ده هنا من دين masalan ta tanga ta ce mutuna man ki take ha anga na kace mutuna hanaman ki take ya tanda allah anga na bonce no kan nan banan bonce ne anga ran no kubre hana hana makanya bonce ne wa mangala garu no kubre kanya bonce ne no kula garu kan bonce ne maka ayi wa idan al mujmal allah subhanahu wa ta'ala ga hukun kusiki konni amirti tartibu fa ashabul maimana ma ashabul maimana وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون إن التدغني الزف كي أنبغر هرمان كتن علماء البلاغة إن تاقن ساتا النشر بنتن لن بيرني كم ممكن تبنتن بنتن وا سنبرنا بنتن لن لنغرا هاي رجوة كاننا كبرنو غلغري هلا هاي كنيا مغان كتون كنولا كن كاننا السابقون نكو Allah awa Qur'an ala Allah gati يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أهلا تكمغو فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إذا نركز النشر بعد اللف وانتم بنياني كيا مريحا لك أنا من لم فلت na kona gara qur'ana hu abala hu mada ho ho di kallem mun da na na ko nan dikita bitin man tanyen la kan grante wa ba hada idan tartibu nga mujmalu nga tartibu be gari ifa sangonta um markedi amma yere tartibu be ha mahare tafsilu ke nogondi ngame kane mogonɓeeri konni adona asabiquna nga ken palle are ashabu lyamin ken palle are ashabu shimal o hagari kibarenne tunkanti ulaika haqiqa samandano kuɓenu hay kene kunga almuqarrabuna ikunyani tinto yammunga nkayana allah subhanahu wa ta'ala ami tinto hakatin koro dangani ini tinto yemmu nga kam pakatiya la zaman wala makan ami hakatin ka idin gran ka koro dangani walakin atin janni minna fi jannatin na'im kwani ti kunya ni tinto yemmu nga arjanna no gondi itin janna kata ko ya allah subhanahu wa ta'ala warni kuna tan dingira jannatul firdaus arjanna khairin tu subakanonya wago hada annabi nyum ngano nga te baru ngano nga soro surum kawano nga kube nga bire to ngun kamma nan ka to ngun kamma astabiqun wago hada firdaus ayam to sarjanna dingran tuya ayam urgin ta su man mantenga wa haka hakaza arjanna na ganen ni nonya arjanna mun ni nonya wa haka hakaza tungkangare sinna firdaus akamma يا رب أرني كذا أكون تكو من جنة جاك في الجوس يا ولو صار منو كفل لمنو يكون دو بنتمو أبي أقول مغنا بترد حق لكن لما لو كم أنا أرجع في الجوس يا أنا ألا نجعنا أن نجع كنا في الجوس يا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الجوس النزلة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا تكون لدي انتو ايتو ken diga men tanonga ke tagande di tubugindi ken diga men tanonga tasalle hi kurumba tanai kota sanne hi kurumba nyari ko te fugadi all time an kenne hi kurumba nyari aga tu ko mante every time anne hi kurumba duro nyara wani kemberenga hi hotana hayere ken kallinga dinanta ya allah subhanahu wa ta'ala ti ulaika al muqarrabun ko gande tintondi yala imme wanda du tintondi wa la allah subhanahu wa ta'ala ni tintondi katta duya parce que ada ni imme ganda du tintondi ani tin kam mo ulaika al mutaqarrabuna ikunya ni du tintondi yamunga walakin imme ma du tintondi de kondi sugandi nan ponnantirawo kamma ni tintondi allah subhanahu wa ta'ala wa haka hakada higo tanawaye allah subhanahu wa ta'ala ajonga kannanga ajonga ni ta allamanya ko ni idingiran kan arabu nga ko ni talindi al jaru qabla al jar angane ka mundu sarambi ta ka mundu ta allamma mundu angane ka mundu nanga kan ko bona tundindi keka te kunda ka allamunna kammo kenya tirni de kanga hanta ka ga ciro to ayu makandi la garuma maka ayete o ko alle ga ga imma ga ni ba ne ke ka ko su garni tiga ni men ke da to ho lazim de kenyi me ga ga ni ga ga di ta alle mun tirni de kanga nya na ma yi ta ne ajjar qabla da ta alle ma nya mun du ta danga kam mun du an ga ne kalirin tan ne no ga ta alle turu ngam ma an na kam no an tirenye an gana bugu kunda dan tirenye ne an gana bugu an killun tan nyimmen an ya halin tan ya aitan walakin sallallahu alaihi masalan ko ala ala be hawatu na ga garna balonga yirna ay men hawatu na ga garna bulla nga dina ray o ala ala be hiru ngalla ma ya rab darna tenya moda ga bakaye hmm. arna tenya moda ma ga bakay nan ga ulli ga no hube tan su ko man ten asunto mun takanna allah subhanahu wa ta'ala digan kanne فرعون يقيت كم مغا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك الجار أجونا كان نتاغل لما nkama tagandin kedangani ankenne ajona na tagalle man paga mundu ana mani taga kurkurumba bitigimba mangatemba baitan fil janna واضح هذا اذا انا تاغل لما بنا كون كم فل اريد انغرا نيممون اذا الله سبحانه وتعالى صاد هذا دتا يمكن نغاني ما بيدي على كان كون الجو تاغل لما اولئك المقربون يكون نتين تو يم يم كوبلو الله غادي يسوغان دي نتين تو دكاتي ايدويا يا رب ارني دا غا بوكو هل كبينا كان دينغرا في جنات النعيم جنات النعيم يكون النعمة نرجنا كانوا ينهون نرجنا كانوا قدام بنتوي كتكنا النعيم نعمة دي ها يكون النعمة نرجنا كانوا ينهون وأن هو بدنا رجنا نهوندي منعم في بدنه أكما النعمة تنيني هتن نهوندي mun'imun fi qalbihi akama ne mandanya na ison do men kaga no kon makaye billah alaikum yagarin tirewanten maga wan maga nkanga kompe ɓedi kamme ngana diri mogonte kompe nga baka tawaye ngana diri tawaye nkawarno kompendi aha jin kaga gadari jinga sakan kompendi kadi an nemanten nan condomenga aha nkampatendika ndemaga yerengawa est ce que tammen ngana gil kota me anke muina nya wonye ngo anga le mun nyilla ko pana do ru jinna magari no gunnon ni jinya ja ka kompende maka e wal ala ni woro ma ala daga ko likanga anke ne man tan an an patendi wa amma an tan do me an ne man tan parce que problème tangu anda nya kallingen anda le mullingen ho ga no nga ken ne man tan ni hatendi nga akon no me sama ya asondome jamu no anga te ka la ga yan kate mo do moto ga aga ni ya kondi so ñana sampana climatiseur koni kompo be aga nogondi climatiseur ñana sampana igandu be garniti kate kuntimenga misigine hakka maka yeti parfe be aga hunkunudi kenga te haddith wala haraja nkayagare amaga kompen nogondi fatin ane manden ni haten ka son do men ka ha ta karungura ka toro be no ha kunya na ket ha idan kenya na Allah ga fi jannatin na'im iwa neman arjannan kanunya no gon jannati jama'a janna iwa neman arjannan kanunya no gon majamunya hal karon kaya ya dai nema ngar jannan kanu nyono gon wanni anga naradi anne man tanya ni am paten no gon anne man tanya nan ton do men kaga no gondi arna tino duna do la rasu su ko manje arno do ya kunge mundi arna ngare ka tino de naga ngata kan di manje de walla da galle mangala am patte ko tan bi alaji ha abe chukodi kason karade ha votre mala se comme anga tan mo gon ta kan ke ngati ta arno da su gamu da Allah ne man noda kan ya akhi dun tanga on palle nda diga be kon walakin kahini diga me ke kon na na kon walakin na su na ko kon na de lan ta su ko man tan kon na ta hunya diga me ke jakin di buci ne ni me kamba Allah ta fara tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ala kulli hal togoran tenga kebe an togora rahimahullah wa ada ko illimeya gellinke ga malogoti aga digame ɓe konni minha halaknakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم قول تقريبا مثلا تكون anga tenna kam mo torante urondo ke والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم رحمه الله رحمه الله ما يمكن درجة واسلام تدخل يا رب لك خالد لك خير ganga gana walakin alhadith an nafs muharrad serenna masala yimme kamma ale ben tan gara ke digame be ko ko warna du jakin anga nam pa bare ko kisma ngaji ka wa den du jakin walakin ko timaniya be kuru onanya ga ya no won ani allah kan ani rahimahullah ayanya sagumana sunna li to de benga 1943 1943 ah 43 43 hmm ah <laughs> <laughs> nanti fotri mille neuf cent quarante trois suna loku de benga kenya afa dem palle rahimahullah o kisma go nyino nga rahimahullah ken ka fati sata atinda ngani kitra gae ida ngari an to goral tikkan cine ati 1943 ga gris saudiya warni akarangen palle adaga saudia aga giri saudia agiri saudia mille neuf cent quarante trois atire sallini abe kittullagani eh, tisiren ka sallina nan a kittullagana gadi ati ago ke ani sunnanga aga to ago ñamaragani kitragen loku degenga nineteen four three mille neuf cent quarante trois rahimahullah وهكذا شيخنا رحمه الله kebe ga dangani gelli jikkundo hotanai an jiri sere tana rakkendi walakin ko nahnu ku anta siro kurakani walakin na koy sirangana bire kebe kamma an kalla kenya an angana bire kebe kamma an kalla kenya kamma angana bire kebe kamma an mullini ken ka kamma mashi hal honu wara jama kedere wa kedin tindigame keya kedigame kana rakkeni والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أبا عمر لك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة جمع دبان السابقون نقيا من الأولين قل وهنا نمأ وقليل جملغان السابقون نقيا من الآخرين جله لغرما مفسرون نمبر منتي كم سلة من الأولين آخر هل نكنا سلة نكنا السل القطع عرب قلنا نكنا القطع كتلة القطعة وتنادى السلة يراني كنا الجماعة غير محصورة العدد جمع قبل أناني إجا تنكم في جهد ولكن رسول الله صلى الله كان نقول جماعة جماعة ولكن مفسرون نبنو باتنا تجمع قبل يعني إذا قالوا كان نغيتي ورني إجا بقبل قبل قبل نهاي ورني ورني تونتي جماعة لتا ورني لا أنتي جماعة قبل يعني kubenu gati jama gaba iti kumma daga do allu gambangena idaga do mana bangeni idan jama gabeani gelli hohananunga jama logaani kunga gelli holagarunga mana ingaba hohananundi killoga holagarundi kannannu hohananunga kannannu holagarunga moga tunanun panangunti iti hohananunni kannanga ummato hano benu gaddami naftu gelle adamuya hakka suga hirnin kentu suka humante ni kuni jama gabeai kun nogoni وقليل من الآخرين سابقون نكو تامنا لكم جمالغاني كما قالوا ولا غرن ولا غرن كاننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد أمته إتي من بما قرآن التي إذا وقعت الواقع ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا كبه هاي تلك هذا مرم من فوا غبارين كيو مصارهم بانيان هذا مرم من فوا وكنتم أزواجا ثلاثة كرغب هاي تلك هذا مرم من فوا غبارين ومصارهم بانيان فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون كذا هكذا هذا ما من كان مطالبهم مطمبانان iti dalilen ni kuma sura ta mali nanti mani nanti awwalina ho hanano kubenu hatene te ummato hano nyani al akhirin kunni kanna na faru ummato alayhi salatu wassalam hillan du gumun tila asuni faru ummato min fare sallallahu alaihi wasallam ati i ummat ati sahaba nuna ngaji kumu ummato kana arjanna dun konon tagandeng oyam bunga sa arjanna no wani وهكذا haka صلى الله عليه وسلم على كل أرجان ني كاميرو تنبيل الصفاي تنجد idan sasa tan ta ni meya tan na hade ha kamar da tan pille tan ni kan na na idan kun itimani samandano kubenu haytenake a golli sirenga dunadi samandano ngani a katta arjannaya kunni jamadabe ayi min alawalin gelli farengummaton panangunga wa qalilun jamalogani kunga min alakhirin gelli farengummaton lagarenga nkenake a kamma ojitantenni kankema wabo hada saga ken palleirame soro awalina ken kannanga ummatonu nogoni hanan hanangumunti sullatun min alawalin jamatagani kunga jelli hananunga ke ummatonogondi kengani sahabanunga wa qalilun jamaregani kuya min alakhirin gelli lagarunga hogari sahabanun palle willandugumuntinga sullatun min alawalin jamagadani ke gelli faren ummatonjogadoma kenni kannanga alqurunu thalatha al hmm. jama fatongonta kubenu gano jama fatongonta ku sikki kenni kannanga faren sahabano ado tabiinano ado tabi tabiinano farente sallallahu alaihi wasallam خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا سنة من الأولين القرون الثلاثة المفضلة wa qalilun min al akhirin tan kan nga la garu tu ko man te arrajimu indi kadigan ga be sude sunnatun tamandana kun jamaga bay min al awwalin yalli farangu maton pananguma alayhi salatu wassalam wa qalilun jamalogani tamandano kuya min al akhirin yalli farangu maton la garuma وهكذا هذا ما يصار كلك هما لن يجمعنا هاي إذا سنة من الأولين جمع كذا السابقون نكيا جل فارنا أنت أمة داتنا وقليل من الآخرين جمع لغاني جل هو لغرون كاغايا جل فارنا أنت أمة داتنا ما نيدا كوما لن يجمعنا كل دومينا هاي الراجح عندي الثاني وجيت أنت نكنا نكما دقام في اللندكي سنة من الأولين jaga gajanu kutamandano gelli faronumma ton padangunga wa qalilun min alakhirin jama logani kutamandana gelli maniya gelli faronumma to lagarun kawaya a jawandi oni kisanyama ala sururin mawduna andangari yari halan fay itugaden fay kene dunadu kundi kallenya itugaden fay kene kay ilamaninu ka kamma ala sururin allah subhanahu wa ta'ala ti kunga samena kamma surur jama sarir sarir ni kannanga ho ke ganga mo on tu on dini kan kondanga ni walla tare ndanga ni walla tumai ndanga ma yuhayyu lin-nawmi wal-julus wa ghayrihi ikunga samena kamma mawbuna ay mansuja arabu ngati wabana al-ghazla ay natajahu ala sururin ikunga sameno akamma kamma manguna same kebe amerikengani wato hada same kebe samenu kubenu imaninkengani imerinkengani billahi alaikum kiya kebe hakene ke français nga tun kebe dangani fotai makenmeeti a anoxo ke serenga taxunu dingira ɓeng kebe igana hoyni solle ñawaxanonga aɗo kebe igana mexenuña gartimedina american nantaxellingenni igara kebe meri kenya tagallinga na taam ken togonon kene tanga kunda amma kebe gani sollimangaga angana taam kenga kankara an pambattengen maka ayeti a wahakada baruni ñigona adanga ngalli ku ini merni a kundu iga toga an ñogo yogono kundu sasa na amegen ma kanga ken fogabe ngalli a amerinte ñahay kene kundu aga toga an ñogo ñogono wahakada har taagonu kubenu hay kene kay kebe nogon meri jangane ado mexenga kebe nogondi walla sollenga kebe nogondi kan nan taxellingenni o merinte ña taxellingenni ala sururin ikunga e samino a kamma mawduna kebe merintengani nka merinten nati mariya sollumba kendigamentano mexexa tumba mana numba parce o dan danku kianɓe ha keke fotaynuku woro kafe merinten nati pine ke ay dagana pine ke ko na meritay nga wal wala makenyati walla kattuka kutohoyinu kemerintenna kannanga bilzahabi wallulu waljawhar walfidda amerintenna kannanga kalisu kullendo kangendo jamanda tan amerintenna ti kenya nanu kuntu meri nanu kuntu yambana haramborondi ti kenma aha alsingammaka togunyani sianne baranna kangendai anna su yamba ti kangenga makaeni an na anna kubenuga bitigi ndande jikkuncorondi igananna kitiran an anga ci ake ñinino kanta ñini mogondi de parce que ta ngaramuganaga hakkaɓe na tangeɗaga kuntu akentu digay mari jamankengame maka ayeti a idan ala sururin ikunga mani kamma iwasamenu a kamma mawduna keɓe merintengani ti lulu indo kangende kuɓe sanaya allahu akbaru toyonti ahayinde aɗo a kamma kan nan kaligenni onati o kunta tuwarno ma kiñeno hana nka o oh, allah ñagana ano ñawga daxa munuti kuya on oh, daga متكئين عليها متقابلين متكئين سغن الله غماني عليها سمك كما ولا كان لنا سغن الله يمكن جهنم تنونها لو ذلك دغاته tallangi magarunga maka ayeti nkaina tallake kamma kammo asu singinte ñani tallan kamma watunte ka su singinte ñani tallan kama maka aye foka nungutuntenga kammunga aha anga suguñallaga anna newa anna jaguñanogondi daga katonkanga anga sereñini suguñallaga nongu anda asidi kilotineñañini sikki arko kiti kasoroya maka ayeti idan muttakiina alhala nema anani kunga anani ya alaiha sameke kamma te samebe mana kiake kamma sezirun kamma sagoronu kamma kubenu meri ntengani timmiwilindo kangendo kube tana sukaungantenga suguñallaha anani kunga a kamma wato hada duradi soroi gonoadi anga ñini sagura kunillani maxi kompennoxo hoanonga kenne haramparandiwambanei dasaka ken kamma da ga ga sono bana ke yuni turu kusundi ni kenya kamma maka ye walla hara wa garu kanna ngari daranyi go hakere kemba ni to nya garni ganga lade atenta banyanga saka gen kamana dan kede sawara dinga binya ta ke musulu maka ngure akara ta bai ha akamu ati barma daum ni kenya kamma karawe na mi tan sawara dinga ta ke musulu ada gara obuga dikatanga apa ta katanya kamalingan ada kamalingan namanya tan ba tinga maka jama kanne saka kamma jamudi am fa suntanga saka kamma wai bai ma maka ai eh, idan sunan la ana ni kunga alaiha ma. ken ta ga goto mutaqabilina jonko ya ana ni kunga i jonko tanya na me aha anda ungaran jonko me hiru dan tan ba te. hanan ni kan na ya dullu ala sa'ati al makan on jon koy me ken ga koy ne nan didin gira nyuru an tenyen karna ta jon koy tenyen ame a o jon koy tenyen ame sa sa ha dinga ke li goda o an ta jon koy ni me sa sa nyam mo su jama be hay ka ke alhamdulillah o an ta jon koy ni me an kan bari kene ke ya re ngam ko he ngam ho ga ya re ngam tem ko he ngam makalla ka te mate mo ga hay to ka dingira nan lo goda o gana to nyo ikunda sa sa go no to ko kunta ta wa kita kata yeti kemberanga ijon ko intenya game jonko ano ganiya kenga ko ni nanti janka na yuru wanya no gondi naam ina yuru wanya no gondi warni serebana nga hayndi ni mara nan no gondi hujuni hillitine anyi me bare marande e okulle janga ante juka mande panyo ko tabane no gondi na sunyema ma yeti e, tarno tammi ama ga tambilla ma ga e serebana pa inde betiwa anga sunyema ma na fuka punan dawo anta har dalan idan hana ni kai na ko nan ti dingiranga ayu wantenyen kenga ha haranga mun daga na ha jongo ibe dingiran lo gain to abu dangani masala na ha ta ho be ri ta ta alhamdulillah o ku be no ha ha kam mun do ha ka daga kam mun do pa ye tengen ho lo ga na ha han ka ke ta ta ita nun digiya ta ga ka dalle ke to ke dingiran ta ga ga ta nun ku maka ye ti dinga ma ku be no ga ni baru ku ka baru mun ka ga no kunga al harabe ni ta ta ta kino dia inshallah baro sun do nan digira yiru ante kinno ya mo dari digira yiru ante kitto ga hete na no inshallah idan ijon ko janga me kanga ko ni digira yiru ante nyen hillandin ni kannanga yadullu ala al mahabba nanti jon ko janga me kanga ko ni nanti na anda ka aga ha ko ni ga men o ha di ya parce que kenta mun an ki den tinte ngara ki den tante mo ko amen ngalla wa ma ara ni metam tikandin ni kannanga yadullu ala kamal al adabi wa husn al khulq kewa ko ni nan ti janka i jikun ti mantanya ni ita ga jikun ka ga sirenya ando sere gora me ni me kamma dinga yi wantanya masalan igu baana ya gari baana kontan no wandi kon kon tali ni na ga ndame ngani wa dingira ni wantanya ni de an anke ngake munda nan tan munda ya ko kenna haraman maka yi da ya ko ngalla billa alaikum atin nan tinga tino ngai bana walla ngai ho ngai ba nan ya kanna nyara ko mbe lo ganda ato wali bane non yo wan tembe ba an anke ngai ya hare ke munda maka yi di na kan kan tan da munda da ya ko ngalla angana du do ra ijo ko do angana do ra ti min bana do angana tan ta turo le kenya Allah ba na nya ni nyai nan ta ya ko ngalla ne ampe saka nan kenke saka gitu yu an ya longa aga men nan kan ton na men men kan kan ta son do apo ko ya kun ton do ga ga men ga ton do men maka aga ibu ka ga di mo gombe ya ga nan ko mun dai ko ja ga mun anda giri ta kan da kan la kan ta wa di giri ni wa ga na na ti na ho ta ta ha kan no je maleni a ka kan la ka ta kenga girbiran da na ko to merde kita kenga ni ya garan tete garan na har gir masa ha gar man kan bu mala ho ko to jeni na rakin ya kan ko ma ma ka ye di na ku ko inta dingira nyuru wan ni kanu no haka ne jikun ka hatire nyen ando mar na anani yakin bi me ser markambali dingira mi wante awam munda imede ka jikku kan tanga ngalla anti do me ko inanga A do dun ke hanan da ko ita ga dan A aga dan tana ma ga tiro kun mala to kun kun nu tukundu do halle ngana ngana ra ngana do ko ni ha antum palla ko inde min ge Allah ya idan ikunga ijo ko inde nyana me sasa duna dun i ikun pa amen kine sasa nan tan do serengare na an kala ha jonya ko inime an ta ha halle ko inime ona to ku ke farenda kenko wuji noro kamona ati do hokane oku ke farenda hatande nya halisa no gonde ati wala tajabaru kama ha halle ko ya meya suwano nti atajaburu alqalbi wa tajaburu albadani de sondemo kama ha halle ko imeya

وهكذا التجاهل البدني هتنتين قارا هلا كويه oga sarin do hata baka gama anga nyiran do sirara me munda kundu kacan kinta ala utan daga ga halle ko ime sudamu no kamara ga halle ko me ta ga sondo menga kamara ga halle ko me ta ga atan jeng ka ga ando seranga ne te hele me ran nan jo ko ine ando seranga ne te hele me ran nan do nan na diga men ko na daga na ha tan panca daga an ko to kenye i honu tibari manda ujuru sika i jibandi kenzi mil france ba tikan ni bandi sen tan ken jibandi billahi alaikum tetel banga na ga ga ne tenanda an tinanu gundem pakanye ni tenga anan tammo awan maga dino man ken an ken ha ni du dunyo ko ya ga ne ga ne ko ya tikan mil franga no ha i ban no gondi yaabi maxam palle koynga dikenga ngewa kirdo kenga iseetinanta ñintani menga fa ñana kanga serema ñinga alhamdulillah nta nta nta jikku takka sere sere gaba kebe ñinga serema ñinga alhamdulillah to ho sene mela clair ña kamma mais a seronga di soro golugene gire har seronga nante hada namma ate hada ma kamangati manta wontere akonta a tawonga de mais andiga me ka antaninga ada aka lanna kutu kita bene kata ye ina onda aw no halle ko be nyammo so wa hakaza ibo anda nya ka ha ga ne tele meda kabe ile ni kan nan ne ga ra jon ko ne ka halla ko ne to an kan parla ko te ka halla ko te amanya anda an tarna ha ga ne tele ma an parla ko an tarna ma an parla ko an na an nan do nya ko andan kapalle maxanne sene mena xana xa joña koyni me maxan palle koy serenga kenga gelli jikurun koy serenga o dinan noxondi annan jon koy serenga xagane sene xaxa timbe kenga gelli jikurun koy serenga wa hakada anna antondo men xaxa jon koy serenga anna nuxudon kullahu ñabe suda maxaña nanti kartanin kena xana kartantinna xana an kenne nuxudon kullahu ña suka wante ñada ho gari katangan nan noxon quranda asura anna nuxudon kullahu ña onya turonin na non ma nya bono mitane idan muttaqina alaiha mutaqabilin wanda ga يطوف عليهم ولدان مخلدون في حال الاتكاء تسغن الله على هالندي يطوف أولا وانغندني معنى أودغ ننتاغي يترددون أودغ ننتاغي تاغي كن أولا وانغندني عليهم يكون كما wildanun lemunu ya mukhalladuna lemunu kubenu gani dumanonga eh, sonon tiyala arjanna korollo na danganta dumene manna allah gatini gani dumanonga onati yabo ini dumanonga re halan cusukahumantenni na bangandoda aɗo dunagidi mandanon taban dunadi sasaranyana lemine ganonga kengankidi mana kota godan kunnana kammo aga sin kumbugu añammenga makae a ah. hakene small boy small boy mata he sironi bisuti kemba la nari to ko tanawe kemba la he mangara gram pa bai walla na gram mel men asna bare no sun ko kulle nan awai anyo no nga duna ko to wanda awai wa asoro min daga kono har ku be no biyo no gondi kawye gonda ka masala na wado biro na biyo ni ti ga ra biyo no gondi ku be no ga toron tarawele ya no ku be no toron tarawele te arjanna kallu ñani he dikuna hili sungalla de wa hili sungalli wa gutti wa kanna arjanna kallu kentano de kaga do kugatuye wara jorenne ba wa suñini murani iragana ko wantamminde iragana kuda arjanna kallu maa kungatumeya aken kusandara kuñakatumeya ko tabane a joroyo ha ko tabane golu ada kenya do arjanna katume somahe aja ha idan kujamunu i dumanu ani kungamanidi arjanna te nogondi duma no ni lemna ko kaga do wonta ka tiwuma ila lemna ko ta dita duma no ni ya ina tan ten tiro no gondi inta ka sono duma no ni ay no gudun kulla on no gondi inta kutu wonni ngana wora nyara ma ni no ko anda nan nan tata wa kana kunna ga manna hakki tam ma ni ni no ko no nan ma ten tarawa kuni duma no ni ya ran tu suka ma ten wa hakaza kona kenne maku serebe kidimandana sire ga ñammaga ga dugutanga anan sasa yagarin kirewan maga wan kidimana ken yagare fati ken kama ñana kenne man nanti serebe gan kidimana ken duman tenñani ken kama ñana kenne man yagarin sirisiri siran maga wan kidimana ho ko ta bane ken li fati mangan karanta mungune maka heti walla kenga he lemme ma lemme ke be gan kidi mana faati mangan karanta mungune ken nan to na nga har golle nga no go kita na buga ma golle nan na lana nga mungia masa ene ti ken bere nga allah subhanahu wa taala aga ra kenya banga da. nan ti ke be ga nuko kidi manda no iduma ma nyana ho onda minna su ko manten iduma to nyana wa hakada iten nunya ne pro kuntan kali mene ko allah subhanahu wa taala ga di ma go to mo gombe ida ra'aytahum hasbutahum lo ammantoha angani ngaranna timmana golluli sankintengen iwoɗo karantu komante wo bena tigi iwo ngalintene witimaningendi ala ala sorencusu komante allah wa arjanna ho ho kitambatte kadin ka da ka daña kunankidima parce que hana maramenga kidimande ñamunda billah alaikum kono dera anga dille karla anga degana amma nyonda sombinta mundi wankane walla anga domutanga tilim tonga na mo gonti wandi walla nga tebe munda jonka nga tikenga utron jallan ka ne wodo anne anna ma wata la ka no ni kenga ando nya alu be ga utron ke ta ni te gella gelli to me na matan maka mo anya ga linta nya hay kana anya ga nya dokan ta go da ku gidi man da no be hakene ke ijji kun tire nya ne ala halan tire yan mufassiruna ni go lu tirai mahum allah kunti mukhalladun iti ay muqarratuna ikunga ibukulin tanyan mana bukulin yani tawonde al kharaju tikanna ngarabu qalli al qurtu magan ta dun bukulin ya daga ro tawonde nanti bukulin yani tawonde na sabu nya kanna ngai ti uga gana arabu ngai jaira ko pagatindi ila bununga iwakanne walla kartugulle walla ubetana iwakanya bukulillo ni tarondi warni kenga ko ini nanti aga kebe gidi mana se gume nyeri kenga wado hada ako ama ka tata gonya ngana ngana urni bes nyano wande patron urno kanne gamba de ibare tanai ha ala tem patron nyimme ma kido diga ma gonya ngana wala tel afahi hosan jenne kannanga mukhalladuna duma no ani konga ho honda minne suko humanten onda ga بأكواب وأباريق وكأس من معين

angana wutu alla kangana goma wutunde o kenu kunya manna illa sumponga kebe ga jinga bakata angana wutu sumpo kenu kunya gana jonka alla kenga manna illa amma kebe ga namuru kunta manga ni ko kundu min hobe ga namuru kunta manga ni kundu angana ke tundu kutanga tan woni alla kenga arabon kanne ngati ni kada ngani ko ina ta jamunda ngani akwab Allah subhanahu wa ta'ala hagara kon mo gombe iwala wanganda ñani kun kamma timaniya be akiwabin timaniya timini yokkuya mini yokku kuɓenu utadentiya sumpoxantiya jinga bakati keɓeya ayeyorinte ñani ko keɓe hankiteni moxonɓe anga mini waabo ada nda hoongari timini koppu makahe timini koppu a anganati mini koppu nkone har sumponga keɓe angelimini koppu ñeni maka arati angana ti korkum de ona kenke bombarde na gabe nyani kenga bi akwa bin timini yokuya mini yoku kubenu utaadentiya sumpohantiya jinga bakati kebeya akwa bun pa keneke aba aneni kanna ngara bon kanne ni alko atinna bite ko to bane haraga ne fokum mananya manya gane walla beri manya gane utaadentai sumpohantiya jinga bakati arabun kanne ngara le nanti ku wado hada idan iwala wanga lenyani kamati maria bi atwabin timmini yokuya mini yoku kubenu tumpo kanta utade kagantiya kem falla ati kammogo wa abariqa makayeti abariqa jamu ibriqu ibriqu ka jamu nyani abariqa nga ibriqu ni kannanga oga cai lono kebe nogondi adoga tae te wage ko ga ro ni ke be no gondi baradi manu ko ho ho o ga wa ro na no gondi na soro walla ho ho ga wa ro na no gondi ku ta den ne sumpon ka wai jite ga di ke na kanya to gondi ibrer kenya ni hallen din o o to ga to nya pasar ni kannanga ta sallu amma ta balle ti min wo min wo nya ma ko to haye mm-hmm. wa do hada ta ko mu istama ke be no gondi ta salle ti min wo ya agare kanni kanna kannanga sen garno kubenu nogonda ananyu utadenniya sumponungiya ay walla barade kebe hamma anga atengirmina nogondi agare kampay kene quoi wabo hada awo bicinenda awo dinka sagilli kannanga ibre anga warade nyagirndina nogondi attaye tawakilli ibre din ka ta ga nan ga canya girni na di walla nga limto nya girni na di awa gilli kan nga ibre mana hero daban canga ni ta talle ka dabar mo gondi a anani mi honya garna no gondi kentu ko man tan to gondi ni ibre walakin amma ta talle ka me kan pati mi hoya lenki ma an kutun na kan nan kaka man minne ka nya na kube no gondi wado hada kam kan Allah subhanahu wa ta'ala ti wa ka'sin ado kasiya mimma ayib galid jinya ñahawru kenga ari gonunti wa ka'sin ay wa ku'usin ado kasinu ya koy akwab ngani jamunga agariqa ngani jamuna ku'usun kaxa kas ke mananni kannama ku'us agonunta mananni jinsuñe agonunta anya warnaganti wa ku'usun min ma'in aya ke konne ñukotono dangani honne keñanagati wa ka'sin min ma'in ado ka sigara doron ka sigara min ma'in gelli doron jinyaga wuruntenga mana gelli doron lamba wuruntenga idan allah subhanahu wa ta'ala haygara mani koro danganere sasa a ahagana miniyo kusiki koro dangani na oga kebe minnigana ken kono de yara garnoya gelli kunga maninya allah subhanahu wa ta'ala ga jonge kannanane akwagunun koni mini yo ku utare do sumpo ganta kubenu ya man na ga jonga na kun kon walle anga na irmi seren tarawe mini ho ga tata anga na ranna kanna parata undi ranta kenya ta undi wa anga na kenta undi biram dando marinari ha kem palla ni kita ando mini ho kenari yo ken no gondi barada ken no gondi walla ken lay barada gore ken no gondi ken palla anda anar ken nogondi kita anda ganara nogondi anda maninya anna ronda nogondi maka ayeti gella gana nya tananga damu dana milike nogondi ana illa na kannal nogondi holo kan bewa kannan kan holo kan ga tatim be dikenga ana illa ken nogondi انتهى idan allah subhanahu wa ta'ala hayda la quliti ke tartibiya idan iwala wangandini kamma bi akwabin timini yokuya min yoke kebe min jiran kolle kebe utare do sumpo kantiya wa abariqa adamani ado min yoku kugerenu gani baradamanunga aho horenda bitinde kebe sumpondo utare ngai wa ta'tin ado katigaga min ma'in gelli dolondi ñaga wurunten dolondi ñage ken ñawrun tan nano wa min ni gelli ken kaxaya wondeba لا يصدعون عنها ولا ينزفون دولم ولكن هو أتني إيه دولم بيغا غادي أما إما كرا نرنا ولا نم بحرن جرمي دون كانت لا يصدعون يكون إنت إما كرنا عنها بقى من نمرة ولا عنها تام من نمرة nan tan da arjanna dolom mini nan tin man karan nalla ga ken diga men tono in man karan dalla kan wala yunzifuna de tawanu yilli yunzakuna ada yunzifun wala yunzifuna inta sukure ne ga ya kren ka kan tabon duna dola ngana mini man karan na duna girdan duna dola ngana an nan pakren na din ko ho gara dolom mini ada yo ken da ho dura wai nan busi yo ke kana wai nan busi yo ke kani anda gabanahu taala gabe taala gabe tawai allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nkaman ni nya galli tuwa yammu anga kubenu kubulla gala nkaman ni nya galli tanna nyammu nga ay me anda dolom mina hakara nga bolode awa butini awa ina lage buti ke aka duwa konni allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min idan la yusaddauna anha imman karanti kullagana tike doro min nan tababunga imman karanni hilluwa imman kara be da terenyin kollan turagana ada arabu ngatin ke be dan ni ashaqiqa imman kara be ga lagana tettenga tettin imman kara ibn qayyim rahimahullah adi tananga konni imman kara ngati tetu tampilehi sababu meya tampilehi mi ano kenga imman ke ma no ni doro ma no ni ke parce que ana gan nya ka gondi nan no gondi ana ko tay man karanti nya wa haka dan fakran ka an ta bonno arjanna doro anna minna lumo mane ana no ngatan on daga karama ha ti to ligbo ay ka ba وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة abe wala wangandini kammati itren gabe gagaya mimma belli hokeba yatakayyaruna imme ga sugandi ido itiramman kanno wonen tukahumantenga lawangandini kamma imme ga itiramme be sugandini iganta ho sugandini ido kenta yorondini kamma aha ولحم طير مما يشتهي ولحم طير أنا كان دران تنتين قارا يلين قارا مما دلهم هو يشتهون إذا تنقلنا إذا منين الله سبحانه وتعالى kube gani itiran nan banga na gati iga kebe sugandini tiyan banga gati iga kebe ganda warni kube gani itiran menna ada tiye anga ni wara dullin tanwe ajongane na kanna ngutu ajongane na tiye nyutu parce que kanna dai kalama yini megeta dullen nan bugiya amma terebe hakanga anga ni wara awlega ajongane na kanna ngutu ajongane na itiran menyotu lasana ali kabal burbuga anga ngalli a buto mare me nyana ma kudi kambenga anga na tien ta undi tengra gana dirga na nyi mena timana kita na nyo maka ayoti ka kemba ma kudi kambenga ha anga igonu ngalla anga na tien jurum saga kundu te anga magana ta angi nyana ha a kemba ganne kunya na to ga kenya hammina amma tarabe hakanga ni tienga ba anga nyini kenti impinda kundu na kenna itreme nyawo arjanna hakke ñaranonga arjanna dullentanonga howotarantanonga arjanna konna hakken kempañadi igande keɓega iga igana ati nanti wa igana nanta kuwaniya ati nanti wa igana nanti dullaniya ati nanti aganati vitamina ina igana iga duniyamana taitani kenyana allah subhanau wa taala ga jonge na itiren men koni agada suganden koni itiren men karadi nanti agana kanoen kara koni tiyen bangena parce que itiro men bange de nya kene ken kama ma ken kama no on pakanyen amma ke bane pasti kelebe nya ka ta ken ken do kanu nya me ken na de na ke na ni karama kwanga ngalli igoma an tehne to sangal dem nuku so ko nuku tungar nuku ro samura nuku igoma an tehne ti suguna nu titi igan len kam madu wonna ma hanyita o go ba no ga tini side ko ga jani kunno ti side to ko so ga don dina side lo don kam ma ba so da kam madu ro ha ima togo ko suguna nu nyano e suguna nu e toy suguna nu nyano ima togo ko ere nga sallallahu alaihi on daga wa hurun Allahu akbar wa hurun hada ya garu qayma ano ya garu kubenu ni. ya garu kubenu ya gampun cen kuren ko tengani ya gampun cen pinen ka ga ko tengani in yagar kubenu yaran puncen korengani agaragatenkani ayorintengani lenjurugantai ajanne yagarun koni yagarun kulli magano kubenu yaran puncen kuren kotengani yaran punce kenno kubinne be gadi tempinen kotengani kentega goto in yaran punce kega kantonyani wahakada akorintengani hotema konnin dangani ntinga allah ñaganana tubu ñawdan dangani ati billahi do mi agare go ngalli hay kundi nasallu allah alafiya adiga me ke kutte ngar nyanga nyanga kagadi hay kundi tante hin tella karibiya ti made na ta haram barenga ti tu anna jago do alle ha yagaran dan kam pan tella tan diga kem palle nyara mani kita ha allah alafiya kumbe ti jikuniya kumbe ti jikuniya idan arjanna garunga iya ho ni wa hakada iya an pun jukun fara kenya ni lenduru kan tede kan pun teke ko in tenya ya ran parenya ni kenya an pun tena an pai ken ni hita nan ten kala ken pai ken ni hita nai ina an kuton na kam mo ka amsalil lu'lu'il maknun ka amsalil lu'lu yarkuna lu'lu'in tangan tangani ikon dan no gondi kiyen ta ko ben ta horon dambinnen ta memene yaharukuna ke ñammogadi mm. i hatan kuncentiranyani kamma kuntenegantebe hatanake kumpeti allah subhanau wa taala ni ke ñammogodi nanta ada kordiñarodi a ille ke honfaso a kamma a ya kondi sokkinmadi der ñalla haten coodi kempe i tage mogoña hay kene kenga yaharukuna hol kam mogoyna hol luli mogoña kebe tangante kam parce que luli nanayi koromen nogondi mm. a hillantirono dagana kota sukahumantengani toran takita howan takita kidi bollano ga kenceda ya rabbin kama mago kuma ku ya garuya kama anno warjara ku ya garuya ya rabbin kama anno warjara ku ya garuya ya rabbin kama anno warjara ku ya garuya wanda ga جزاء بما كانوا يعملون وهاتين كما أنك سكنوا كيمانيا أتي جزاء كنت تغادي بما تهون جوابنا kanu igani dunadi yamaluna igani tan gondini igani golli suru ñange teɓe ñanindangani di de i golli suru kunta keɓa kade nkandi tugana fasogontaku ñidangani na te tekiniya taku tanke ngarma arjanna ankenta sunnan kamma anta kan ma andu ngarsa bidiyan gume illa kappana na ñini jahannaba nogondi tonono arjanna ndedi foren kanuye andedi foren kanuye ha tiyanima ndedi foren kanuye tonne di faren kanu kammo seren di faren da yar Allah da dunga dan kan na dunga tan dinya tay Allah si Allah da dunga tan ni kai ko nan ngana ti dan ani bidan nyani ke illa ka banyer ke ndi faren ko ni ndi faren ko mo na ndi so bo manza wanda na لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إيه يا غالي كبا مكليا jalli ta no kuda tu palasi sire ngono ala sururi mawduna oda tu ta umu umuran po sire ngono mustaqina alaiha mutaqabilin oda tu ara ki dimandana po sire ngono ma yatufu alaihim wilidanun mukhalladun igomo di dimanati kubeni oda tu ken kala sire nyen yoki brenda arjanna no goldino ma yoki propunja nyana no yoki suru nyana no bi akwabin wa abariqa wa kasin wa hakada oda tu igomi ndini ya. howayti hon marayan kancegani min ma'in oda tuwa minnen palle sorantarabate la yusaddauna anha wala yunzifun ken palle oda tu kesukahumante iren kiraren kanonga wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun kesukahumante dagammen ga timmene tikubenuya kenni kannanga yagarin kulluku yagarin paramparku kubenu ganan payi anga hitanan hirni kunya garwa hurun ayn nan taga ni misalan ko da nan tilo duna dan kun tabana das kanga ko ngalli ti huru y'i nu ku banu sa jaga gi ko na me ma kan kandi amma to mun ko an kan kalle ga yiri su ngalli an kalle ga wa duna wa ko na muran ka ku na to ana ke kun da yawa huru ini nu ta da barni a to watan ni ko amma ganonga a ko ni fari <laughs> yaru kullu ko amma ganonga an yame ka hono yinu ten tan magano maka tun kandi misalo da ka misali lo il maknun nan tare ga din nan ti kuma ga sugi gara ke su ko man tanyi da jazaa'an bima kanu ya'malun maka he te ke su ko man tanganya aha agana nyanga ntaron ko tanya mu ku ko ta suwa illa alaikum arakammo ke so ma den kan ken nan taron ko tanya mu ku misale du ku be mu ya garungi ma ga ro kompende taro do ko ga an ken famana gella ngana ro kompeni filimba bulle na gini dogo miten ngada amba ta anga horo mene wa ati kam mo anda ayan karawa la yasma'una de ikunga intabu gini fiha arjanna ke no gondi lahwa bataran diga me bataran diga me ta ken mu ko arjanna no gondi wala ta'tima dunubun diga me ga intabu ke ken arjanna no gondi nan tikeni bataran diga me kuma kunta diga kabu mangana banza tenta mukunonga batara ndiga men tam mukunonga wala ta tima diga me inta kam mukuno kebe biter kandaran dunubuno wala bi konnanan dunubuno kenta non aha إلا قيلا سلاما سلاما أذان كذبانك ما يلون جندنا أه أذان كذبانك يلون جندنا ولا هاني من قد قام أمكو أتي إلا إلا كبه هكذا كاستثناء منقطع لا هم قموا بعنا illa ke mana mi kan nan ada ken illa qila nka iga ke be mu ku digame salama kiten digame nga salama kiten digame nga lakin nka imugini kan nan nga qila imugini digame yayi salama digame ke be ga ni kiten digame nga salama digame ke be ga ni kiten digame nga illa ta da hajar ma'atin kama magantan tanon are oti istihrar mun kafa hmm. an tilkan mu lakin lakin yasma'una qilan salaman salama nka ikunga iwamu giri qila digame salama diga digama ke daga ni kisen digame nga salama diga digama ke daga ni kisen digame nga malika ngarni kama wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab سلام عليكم بما صبرتم وتحيتهم فيها سلام ملكان نكون كتن يكون لدنالي إيمان دورون كان كان نكون سلام يا كنه سلام قولا من رب رحيم ثم كان كان كان نكون لدنالي سلام إما كابع لكن كان نقاها يا دعوا السلام كتين كسنك kanni kisen kanye diga ana su iga mu ku kanni kisen diga menye e mbe ga ho wa ko ni kanni kisen diga menye mani tana na nonga ite e sanye na wa aba mara nyame muqarrabuna min hakana kan ka hi gwanu ngonya mun dana kan ma kutu i tira mu ku diya ga ku wa maka tina kan ma ngutu fa insha Allah ashabul yamin Allah na dima tare koi iya ga ruku adi ga nduku be mi ji gana ona kuma ngutu ndu gondu gonde ona hari duna ya garundo aljanna ya garu yalen kawa da jikuiwa eska ya garen nan kawi kina nyana kam mo dunadi eska digama na non na oga na kumpai digama ngino na manin kita Allah subhanahu wa ta'ala gati fi sidrin mahdud wa farhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskud wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furshin marfu'a إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا يا أصحاب اليمين عرضا دقامن إليك أما تسكى التي قناما نكون كينا ميا أردنا يا أريد كسرين نكان نغوي كينامو مودا أنت أنقاوا جنود هم كما يكون كباريا بانزا أنت أما تنيا صلى الله